ma'anar ci da tafsirin mu da muke gabatarwa a wannan a wannan majalisa tamu wato a wannan na falo namu na almasirar jega a cikin tafsirin wannan muke gabatarwa kowace ranar lahadi Ta ce gaba da wannan tafsiri idan ba mance ba suratun nuni muka kwana shekaran jiya wato ƙarshen tabara saboda haka yau nan za mu tashi suratun nuni a wannan rana wato wannan abin na na lahadi bakwai ga watan bakwai hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai Allah muna roƙonka da albarka sunayenka da albarka alkur'ani da ɗaukaka ce da darajarka Allah ka ƙara mana imani da kai Allah ka ƙara mana imani da kai Allah ka ƙara mana imani da dukkan abin da ka kaso a imani da shi Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka shirya tsaya da iyali da zuriya Allah ka sa musu albarka Allah ka tsare mana su daga sharrin na kusa da sharrin na nesa Allah ka tsare mana su daga sharrin wanda aka sani da wanda ba a sani ba Allah ka tsare mana su daga sharrin kowa da kowa da mu da su Allah ka kara mana imani da lafiya Allah ka warkar da mu daga ciwo ko wani iri mu suna da yawa wurin ka Allah duk bukatun mana alheri Allah ka biya mana su wayanda ko ba na alheri ba mun roƙe ka Allah ka maishe su alheri ka biya mana su duk wani abu wanda maka tsoro ko mina na maka tsoro Allah ka yi mana magana Allah ka kare mu daga sharorin masu shi da cutar masu cuta da makircin makirai yana na hacin munafukai da kulle-kullen masu kulle-kulle shi Allah ka tosaya mana ka samu karshe mai kyau Allah ka samu karshe mai kyau Allah ka gafarta mana Allah ka yaje mana a suratul nuni bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسكون ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وإن لو تذهن فيذهنون ولا تطع كل حلاف مبين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم كل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين لا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين To bismillahir rahmanir rahim suratul nuni an ce mata suratul nuni saboda fara da ta yi da nuni wato nuni kuma an ce mata suratul kalami saboda ta fara da wal kalami to Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da wayanna wannan harfi wato abin nan harafin nuni Allah shi ya san abin da yake nuni da ma'anar wannan harfi wal kalami Allah yake kuma ina ruwa ina rantsuwa da kalami wato Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da kalami wa ma na da abinda alkalin masu ke rubuta a kahirai sun cewa annabi mahaukaci saboda manzancin da Allah ya bashi Allah ya ce ma an tabi ne a mata rabbika bi kai ba majnun ne kake da ni'ima da Allah ubangijin ka yi maka ba kusan ga al'ada idan mahaukaci ya haukace sai yana zannawa ya dora karatu sai ya ce mm, mm, mm, karatu na ya haukata shi kamar kuke jin a hausawa na cewa sai suna cewa karatu na yawa da ba shi aka ce a Allah ya ce a ba karatu ba ne wato ba karatu na ya haukata shi ba karatu ba shi haukatawa ma an tabi na amata rabbika bi majanunin kai ba majanuni kake da ni'imar da ubangiji ya maka ba ai ni'imar ilimi ba ta sa a haukace ni'imar ilimi ba ta sa a haukace wato har abada ni'imar ilimi ba ta sa mutum ya haukaci. in ka ga mutum ya haukaci, wani dalili na amma ni'ima ta ilimi hankali ta ka karawa ba ku ga Allah ya ce kitabun anzalnahu ya abin nan alif lamin kitabuna anzalnahu har zuwa karshe ya ce abin nan qur'ana na arabiyyar la'allakun ta ake ya Eh, abin nan abin karatu da larabci don ku yi hankali anya ana karatun qur'ani ma hankali aka tsara in ji Allah qur'anin arabiyyar da Allah ya in ana karatun qur'ani ma hankali aka tsara. ba daidai na ba abin da su suka cewa ba daidai na ba cewa wai qur'ani yana haukata qur'ani baya haukata makaranci wa inna laka la ajra kuma lalle kana da lada kai annabi gaira mamnunin wadda ba a kacewa wato ba a kace ta wa innaka da ala khuluqin azim kuma lalle kai annabi sallallahu alaihi wasallam kana bisa ga addini mai girma khuluqi wato ɗabi'a na addini ake ne da dabi'a kana bisa ga addini wanda an mai girma saboda haka kai hankuri fasatu wato za su gani wa yusiru kuma su gwada ma wasu wato za su gani kuma su gwada ma wasu da ayyakumul mabtul wane ne an mahaukaci cikin wato a ci gaba da tafiya za su gane wane ne mahaukaci kai an mahaukaci ko su an mahaukata a ci gaba da tafiya saboda shi dai abin kwarai a kamar wadda al'amari yake duk inda an ka shiga yau da gobe da gobe abin kwarai sai an gane shi kamar da mugu shi ma sai an gane shi to saboda haka Allah ya ce a ci gaba da taya za su gane bi ayyukumul mawdun wane ne hauka take gare cikin ku za su gane inna rabbaka lalle Allah ubangijin ka huwa a'lam shi ya amma sani bi man dalla an sabili daga wanda ya face daga hanya sai wa huwa a'lam bil mu'tadin kuma shi an masani da wanda ashiriyayyu kai dai a ci gaba ai kowa an na kwarai Allah ya sani kuma yau da gobe sai ya tona asiri waɗanda ba su sani ba su sani amma dai abin da ya kamata ka sani wala tu dina mukaddibina masu karyata gaskiya in suna ma kazahi da karya don ka bi na to ka bi su har abada wa wala tu dina mukaddibina har abada kakkabi masu karyata wannan don kada su maka ma ka ji tsoro ka rage wani abu kada ka yi wa dulau tu suna burin da za ka dan sassauta wai da nuna su ma su ɗan sassauta wato suna burin kaɗan rage zahi ga wa'azin nan naka su ma su rage zahi ga bacin ka maka ƙazahi da karya Allah ya ce to kar ka sassauta ci gaba da abin da Allah ya umarce ka gwargwaro wanda ya baka iko wala tu dai kullu hallatin suna yawan rantsuwa kun san al'adan mana'ika Allah rantsuwa Ina mana'iki ya sha billahi la ilaha illa huwa baya da kiyaye ko guda tsakani ne da wani kuma billahi la ilaha illa huwa duniya sai akwai waɗanda ya hike ya su mutumin nan na ciki amma ya sha billahi da zai ce wai bai zai ya da shi shi masoyi ne na shi maso ne ai shi ba ya son wanda zai taba shi ai ba a kara bayan ya gama rantsuwa ta yi koma ya ke abin da ya kai al'ada mina hikar Allah kenan Allah ya ce to irin waɗannan masu yawan rantsuwa kakkai musu biyayya amma mai yawan rantsuwan nan mai yawan aibanta mutane da mai yawan aibanta mutane duk mutanen kirki babu waɗanda ya ci in ba su ba masharin bename ko mai yawan tahiya da annamimanci duk inda ya shiga da annamimanci ya ka shiga da annamimanci ya ka fita saboda haka kada ka yi biyayya ga ire-iren waɗannan mutane waɗanda aikinsu kawai annamimanci ba su sayi ba su saisuwa ba su karantar da kowa illa dai yawa annan nemanci a shigana a fitaccen a shigaccen a fitaccen duk inda aka ce banda annan nemancin nan babu sana'a shi kadai ne annan nemanci shi ne sana'a Allah ya ce to kakkai musu biyayya mana da kai da ko mai hana alheri su wa'anna annabi mai inda duk irin su ya kai ga wuri idan dai akwai wani alheri da aka aikatawa ga wasu mutane sai ya hana shi kakka taimaki su wani wa taimakon su wani bai da amfani karka ne wani karka taimaki ne manna inda da kai shi munafikin Allah mai yawan hal alheri na muwattadin mai ketar iyaka a filin ko mai sabo otullin ko mai girman kai asalin otullu wato mai tahiya da takama abin na kuma ba da zalika zanimin qur'ani yayi tafadi yayi tafadi yace kai bayan wannan mazanimin dan zina ne ba saboda haka cikin kitabar kaba'ir muka karanta da ku duk kun ka ga mutum ya cika mina'ici da yawa da annamimanci to dan zina duk inda kuka gan shi ya cika mina'ici da annamimanci to dan zina ne ba haka mun ka karanta da ku cikin kitabar kaba'ir ba shi dan zina babu wani za a yi ya tafi daidai da mutane kullum abin nan da asali ne shi yaka kokari ya tabbatar illa dai ana samun mutanen da Allah ya shirya su ya aza su ga hanya amma dai in ka ga mutum ya yawaita irin waɗanda ayyuka to ɗan zina amma akwai waɗanda asalinsu yan zina ne amma ba su irin waɗannan ayyuka a ayyukansu na kwarai ne saboda haka Allah zai ba su abin kwarai in an ta ranar lahira an kana zamalin wai duwan ga abu da ya kai na cin mutunci annabi da kazahi ga mutanen kirki an kama ga wai don yana da dukiya da yawa wa banina kuma yana da tsaya maza da yawa shi yasa duka yake waɗannan abubuwa saboda kun ga dukiya tana da amfani kuma tana da sharri idan Allah ya ba mutum dukiya to dole sai ya ɗauki matakai na kwarai don ta tabbata in ba haka nan ba sai alfahari da ita ya ja ya kada shiga ga abin ba daidai ba shi wannan Allah ya ce an kana zamalin duk dalilin da ya sa ya kwaso makai ne waɗanda ɗabi'u su aiki ne don tsaye yana da dukiya wa bani ne yana da ɗiya maza da yawa idza tutla aya ayatuna in an ka karanta ayoyin mu ya jiya kala sadiwar awali na sai a ce ayoyin ayoyin wato duka su a sadi wal wato tatsuniya ce ta mutane kwari sai ya ce ai waɗannan ayoyi duk da an ka karanta wato ga ta nace أقسموا ليصلوا shi wannan shaidanin wanda ka yawo da waɗannan miyagun ɗabi'u da miyagun halaye sana ce mu za mu yi mai muguwa alama sana ce mu za mu yi masa muguwa alama alarkusu mai jagora hanci ne kun ga mu hanci dogo haka ina hancin giwa kun ga kawashi amma allah subhanahu ala ya ce za mu aibanta shi ya kamanta hanci ne da hancin dabba wato giwa wannan kaskantawa ce Allah ka yi mai wanda ya kaso ya kaskanta mutanen Allah haka Allah ka neman ya kaskanta ya shi ma to bayan wannan sai Allah ya ambaci yan uwa ne shi annabi wato Qurayshawa mutanen Makka Qurayshawa mutanen Makka Allah nawa annabi bushara cewa za su musulunta ba shi ya hankuli da su ya kamanta su da masu gona wasu masu gona da babansu yake da gona yana aikata alheri inda duk kaka ta yi sai ya kira wa talakawan gari ya gaya musu cewa jibi za a yi yanka za a sare kuma a yanki a ɗauri saboda haka ku yi sauko ku isa gona kowa ya samu abin da ya samu amma in za a shuka talakawan ba su sani wani gari yaka zuwa ya kuma ma'aikata ne ba su sana abin da ake ciki sai an kai kaka sai ya ba da sanawa saboda yana noma domin bida aljanna kasuwancin noma shi a sana'a ce amma saboda bidan rahama Allah ya kai ba don ya tara dukiya kawai ba kun san shi kasuwanci wato idan mutum ya yi niyya mai kyau kasuwanci jihadi na da wanda ya ɗauki makami ya je wajen jihadi fi sabilillah da wanda ya ta wajen aiki ne na bida abinci hukuncin su guda in ya bi Allah hukuncin su guda duk jihadi na to wannan dattijo kun ji yadda ya kai to ashe abin yana banna ma diya na yare kun san yan zamani yau in kana binta tasu ba za ka yi alheri ba su kullum ganin suka yi ka a matso inda babansu a ce abin da ya aji abin musu su dai haka yan zamani suke to wannan shi yasa sun kai ta haushi sai baban ya rasu sai sun ka yanke hukunci cewa talakawa kayan gona ga in sun ci sun ci wanda sun ka ci wallahi ba su koma ci ne abin ya dame su sadaka gada baban su kai sun ka ce wallahi talakawan gari nan ba ku kama muna aiki ko kusa ga gonan mu ba ku bi sai an kai kaka ku taho da damma wani da raƙumi guda wani da biyu ku loda ku goma wallahi ba ku koma ci ne sai baban ya rasu suka ce ba a koma ci sun kai noma kaka ta yi kamin su ta gona allah ya aika an ka kone gona ai duk wanda ya ce bai tausaya ma talakawa to komi kaga ya tara karshen alewa ƙasa duk wani alhajin da ka gani mai dukiya in dai cikin sana'a ce babu tausayawa sai dai tsada to ƙarshen alewa kasa bi shi da kallo ko nawa ya tara macayaci zai mutu in sha Allah sai dai in ya gyara don sha'anin Allah duk abin da ka yi ma Allah in dai tsakaninka da Allah na in ka tuba yana ansa tuba Allah ya ce da annabi yadda masu gonan na sun ka tuba to shi ma mutane ne za su tuba inna balauna mu mun jarraba mutanen makka kama balauna a tabar janna kama wanda muka jarraba masu gona aka samu sadda masu gonan nan sun kai rantuwa. layakar munnaha wallahi za su girbe gonarsu su yanke ta musu bihina suna masu wayewar gari da tsari ba tare da talakawa sun sani ba walayarsa su nuna suna rantsuwa ko ba su cewa insha Allah suna magana ba su cewa insha Allah kusa alama wadda aka gane abin nan mutum na da alheri kwarai Wanda aka saurin gane shi da ita wato sa Allah cikin sha'ani ne ko yaushe to su suna magana ba su cewa insha Allah wala yastasmu shikenan da daddare sun ka yanke shawara za su sai da sai ashe talakawa suna yi suna jewayawa sun ga gona ta isa girbi jiran da suka ake su ashe ba su sani ba yan mai gona sun canza shawara ce abinda baba ka yi ba su yarda da shi malam suka daka sauko kamin su kai faɗa fa alaiha da mai min ka sai wani mai kewayawa daga Allah ubangijin ka yi kewaye ya rige su gona wa na imuna suna kwana ya babbake gonan nan fa azba gona ta waye gari kasarima kamar asarima wato abin gan kudiji wato odagan kudiji masu bakin nan gona ta waye gari bakin kira haka nan ta kone gaba dai amma ba su da labari wata na da musu ne sai suka kiri junansu da sassare ani gudu ala ko ku daka sauko zuwa ga gonarku in kuntum sarimina in dai za ku girbe ba da talakawa ba to ku daka sauko ku suka bi ta wa mai takabatu na suna magana sannu sannu magana sannu sannu kamar sirri haka don ka talakawa su jiya cikin magana da suka yi cikin tafahautu ne nan nasu wato cewa suka yi Allah ya dafa lanna hal yau ma alaikum miskini yau kam miskini ko guda kai shigo muku gonar ka kowane miskini kai shigo ai abin nan mai ba su banza ya wuce ko aka yi shigo ba miskinin zai shigo gonar ka malam wagadau suka daka sauko ala harbin akan girbe gonar su su hana ta ga talakawa kadiri na sana da iko don dattijo ka magana to bai na. dama matsalar yara dattijo su suna ganin eh, ya tare su ya hana masu wasu abubuwa shi ko Allah yana raga musu saboda shi ba su gane unhani ne sai ya tare sai su waye gari su gane cewa a shi dattijin ko shi da gida to ga sunan sai ka gona falan mara a wata da sun ka ganta kalu sai suka ce ina da tawallu na mun bace ga hanya ba nan na ba sai sun ka dawo sun ka ɗauki wata hanya kuma hanyoyi uku gare su masu kai su gona suka dawo suka ɗauki wata sai da suka ce suka ce mm, mm, ko yanzu mun bace an ka dawo gari an ka ɗauki wata hanya sai da an ka tai kuma sun ka gona konan na sai babban su ya ce bal nahnu mahrumuna ba bacewa mun kai ba kai jama'a Allah dai ya haramta mana wannan haɗin Allah ya haramta mana wannan ka haramta ba talakawa ba da mun ka ce ba a ba talakawa mu ma Allah ya ce ka a ba mu kun ga babban sun ya fara ganiya shi ko dama ko can ya ce musu a yi sadaka sun ka ce ba a yi ba su wahala kowa ba su ba Kala hausa yanzu ya samu baki shi babban ya ce alama a kullafa a shebance ce muku laula ta sabbe wuna mi da ba ku yin tasbihi ba ban faɗa muku ku yi tasbihi ba tasbihi ana abin da aka ne tasbihi sadaka amma wasu malamai sun fassara shi tasbihin kai duk wanda Allah ya ba arziki yana son arziki ne ya tabbata to yayi ta tasbihi tasbihi na tsare dukiya ya hake mutum dukiya ta saboda haka ya ce laula tu sabbihuna me yasa ba ku tasbihi subhanallah subhanallah ni da ba ku yi ban faɗa muku ba to yanzu ga sunan yanzu ya da kanu subhana rabbina suka ce tasbihi ya tabbata ga ubangiji mu kuna zalimi na lalle mun zama a azzalimai kun gani yanzu da sun kaga uwar bari sun yarda da nasiha babban su don shi babban su kun ga bai iya tilasta sun da gado na da shi da su saboda haka yayi musu nasiya a yi tasbihi kuma a yi sadaka sun ka ko guda ba a yi su a da dukiyarsu to ko yanzu wannan matsaloli da muke ciki to duk wanda ya ce zai hana matalakawa su ji daɗi ya ɓoye kaya ya sa musu tsadawa da ya kaso ga shi a azzalumi kuma ya dora bacin gwamnati to za a gani da shi da gwamnatin kowa azzalumi za a gani Allah zai hukunci ba hukunci Allah zai kowa azzalumi za a gani Allah zai hukunta shi ba shi Allah ga ka'ida ta yi wani bayyin laihi shi wa wani hukunci akan laihin wani wala taziru waziratun wuzur ukhra a ka'idar Allah wata mai zunubi ba su dauka zunubin wata saboda haka da azalumai masu ɓoye kaya da azalumai masu ƙara ma kaya tsada to duk su jira su gani Allah zai yi hukunci wa zai zartar da hukunci wanda aka dan uwa ya tsawace dan uwa ne ya bude shago ya sai da war suke ya bude shago ya sai da kayawar suke masu abinci su bude su sai da abinci wanda yake Allah na nan yana kallon abin da kuka wa iyali ne a cikin hadisul qudsi Allah ya ce al-fuqara'u iyali talakawa iyali na na Allah bai kallo kana ce amana iyali ne yana kallon ka bai kyale ka da bakin ka na kaka wani kana ce gwamnati adalci shi Allah ya san mai laifi ai kuma ko kai ka san mai laifi kake shi dani dai kake bai ne ka da alheri ba ka san mai laifi kake don shagon gana ka da ka kulle ba gwamnati ta ta kulle shi ba kayan ga da ka ƙara ma kuɗi ba gwamnati ta ta ƙara musu kudi ba wadda ka yi ƙarin ga ba haka nan ka so ba ba zai ka ce kari an kai ma da can kayan ga suna nan kimshe gari ka kuma ka yi tsada ga, wai kai ka shiga ƙura shedannu masu ɓacin mutane ka shiga cikin soyayya kana ganin kai daidai kake to ka jira Allah zai yi shari'a inna الله يمهل ولا يهمل yuhmilu lalle Allah na jinkiri amma bai banzantar da hukunci ne saboda ka ku ji tsoron Allah jama'a yadda kuka saba ma Allah kuna dariya haka nan zai muku muku kuna kuka saboda kun ga waɗanda Allah ya sa an kone gonarsu sai babban sai ya ce ban ce muku mista ba ku tarbihi ba ban ce ku yi tarbihi ba kalu subhana rabbina yanzu da sun kaga uwa bari sai sun kai tasbihi sarki ya tabbata ga ubangiji mu inna kunna zalimi lalle mu mun zama azzalumai da mun ka cuci talakawa inda hankali za kai inda ba Allah ya faɗi haka sai ka ce mai azzalunci da sun da talakawa su adda na su su sun kai nomansu mai azzalunci da sun kawo talakawa ga ka to amma Allah ya ce musu azzalumai kuma sun yadda su ma sun ce inna kunna zalimi saboda talakawan nan suna wa ɗibi abin a ba su uban su kamai sun ka kyautar da uban su kai sun tasuwa ba su goma shi an zalunci abin nan da uban su ka basuwa sun ka ce ba su ba sai to shine zalunci to daga nan fa aka bala ba adun ala ba da sai sashen sai huskanto ga sashi ya talawa mu na suna zargin juna wani kai ba wani ka sani wa kai na kacci a hana matalakawa abin ka ishi ba ni na ba wani na kun san shawara in ba ta yi kyau ba ba mai yadda a ce shi ya bace ta amma inda ta yi kyau kowa ta yake ni ne ba zuwa to amma san da ba ta yi kyau ba ta zama sanadiyar halaka wata yadda a jingina mai saboda haka wanga ya ce wangana wanga ya ce wangana amma daga ƙarshe dai sai suka tuba kalu ya waila na suka ce kai ce mu in naku na dagi na lalle mu mun keta yara amma mun tuba ga Allah a ta rabbuna muna fata ga ubangijinmu an yubdilana ya canza mana khairan min ya ba mu wata gona da ta shi wanka inna ila rabbina gona mu zuwa ga ubangijinmu muka yi. to wannan nadama da sun kai cikin tafsiri mun karanta da kowa aka ce Allah ya ya, ya tasowa musu gona su kuma ta hiwar ta kida ta yi abinci ko sosai to duk wanda ya yi ma Allah laifi in ya tuba Allah subhanahu wata'ala yana ansa tuba amma kun ga yanzu irin wanga hali da muke ciki da malamai masu iza mutane da mutanen da aka izawa ai cikin su babu mahaukaci sai dai shedanai da son duniya babu mahaukaci balle a ce abin da yayi cikin haukana Allah bai zai kama shi da shi ba an doke mai alkalami duk da hankalin su to dukkan su Allah zai hukunta su da kun ka ya hukunta waɗanda sun ka bi son rayuwar sun ka cuta da talakawa dukkan su Allah zai hukunta su ku yi kokari ku tuban ma Allah ku faɗa mai kuna tare da shi ku bi abin da ya tafu ku bar abin da ya ku bari gwargwadon wanda kuka iyawa zai ya kawo muku sauki in ko kun ka ce ba ku to ku ja da ku da shi ku jira yanzu lokaci na muke ciki kowannen ku yana ganin abin da aka yi rubuta ya aji ya rubuta ya ajerar da zai ga sakamakon da Allah da yi ni dai na tabbatar da abin da ya faɗi bai karya na tabbata bai karya to ajira a ga sakamakon in dai mutum ma shi tana ya kawama da ita ai in Allah ya zo zai gani, radda kuɗi ne za su ƙari masu bashi su hana kowa ya taimaka kai a yi aje bashi kawai masu bashi su hana a taimakai kuma kuɗi sun ƙari da an ɗau wani ya ɗauko kaya ne ya bashi ya aza ga shago sai wasu su biyo su kwashe su ce kuɗi sun rage gobe kana bashi dole shi zaune na shi tagumi daga nan tun yana samun abokan hira har ya kai bai samun abokan hira sai tunanin bakin ciki shi yawa sai ciwo Allah ya kare mu ku saurari abin da aka faɗa muku ku yi aiki da abin da nasi ya ce ku bar bin ƙurar siyasa kuna cin mutuncin shari'a Allah Allah ya kare Allah ya ce to kazalikal azabu kun ga kamar wannan azabar haka azabar Allah take nan duniya wala azabul akhirati akbar wallahi azabar da za a yi musu lahira ta yi wa girma ga zalunta talakawa ba zalunta garzunka ka wata ka sun ka ce su adda kayansu sai wanda suka so suka sai suwa su adda abinsu su ko waɗanda sun ka ce su adda gonarsu sai wanda suka so suka yamma Allah ya halaka sai shi ko kun ga azabar ta duniya kenan wala azabul akhirati akbar wallahi azabul lahira ta yi wa girma law kanu alamuna inda sun kasance suna saki. kuna lura da abin da kaso ku lura shi waɗanda ciya sun kai gona duke su ta wanda sun ka gada ma za su su ma wanda sun ka ce shago dukiyar su ta wanda sun ka gada ma za su wayancan sun san cuta ma talakawa za su waɗanda sun san cuta ma talakawa za su aikin su guda aikin su guda to ku jira wa da Allah ya musu haka zai wa waɗanda insha Allah in Allah ya so haka zai musu saboda haka Allah ya ce للمتقين عند ربهم جنات الزعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة لعلكم لها تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء

a waɗanda ka tinkawo da dukiyarsu su cuta matalakawa waɗanda ba su da komi to bayan Allah ya bayyana mana yadda ya halaka dukiyarsu suna nan Allah da iko ne bai kashe kowa cikinsu ba dukiya ya halaka don su rayu tare da talakawa su jiwa da talaucin yake shi yasa ya halaka dukiya bai halaka masu gona ko guda ba masu gona sai ya kyale su ya aika an ka halaka dukiya ta kawai ko da sun ka tabo ba wata to su dawo su zama talakawa tare da mutane su ji wani talakawan ka ci duk wanda ya ce zai ci shi talakawa Allah bai kyale shi Allah ba zai kyale shi ba talakawa kam ai wato cutar da mutum ka yi a kyale shi ya cuce warin kai ne ita ta hai sauki don Allah cewa yayi wanda ya cuci abin nan nashi ya yi tsanani ga wanda ya cuci malla na sirna, wanda bai da mataimaki sai Allah Allah ya yi na wurin saboda haka in ka cuci masu kuɗi yan uwanka sai ku yi ta rigima kana da ƙarfi suna da ƙarfi ku ga mai kotu a gwada ƙarfi can mai ƙarfin ƙwarai take kai amma wanga mugu wanda ba ƙarfin ƙwarai ga shi talakawa ya gadibi waɗanda ba su da koli ya haka yi magana ya ce ga wani fita ayin gwamnati ta kana gani Allah zai hukunci ayin gwamnati ta kana gani zaka ga waza awa hukunci shi ma duk zalunci na inda don wato ya san babu wanda za su yi na cuta musu shi zalunci na shi ma zalunci na shi ma zalunci na ai wato yadda kun ga wannan kasuwanci na riba yana ta gudana ke gaya ku jira dai ku gani darasin ganin ke gaya ku jira ku gani ba da ku mun kai karatu fiye da wata guda mana karatu kan riba nan wurin ba da ku muka yi ne ba to ku jira ku gani in gaskiya ta waɗi su jira su gani ai Allah na hmm. ai yanzu inda duk cuta ta shigo kowane macuci da nashi cuta a jira a gani kudin kankana gudana dun naira ce dun naira ta don wangana da henti baki wangana da na da sabani sai ka ce ba gudana ba shi ma mai wannan magana azzalumi na akwai zalunci ne kai wani mutum ko kuma wa'annan da yake tare da su azzalumai yana kare suna don abin da za su bashi abin da zai aikin banza na na tsare da kuɗin ka sun ka tsare da kuɗin sun ka tsare bacin ka za su kama yi su ce ba malamin Allah kake ba kuma sai sun gane ba su mutuwa sai sun gane in na Allah kake in ba na Allah kake ba duk wanda ka cewa ku yi ku yi mu da man gaya muku kakwai wanda dukkan yayi kuma shi ya hankuli da abin da zai zo ba don Allah sai ya hukuncin da ya ce zai Allah kai sai ya hukunci ya ce wa ma ana bi wallahi lil abidin ni ba ni zalunci gaba yi to a jira a gani in kana dan uwa ka tare shi kuma ka faɗa mai yayi kokari ya duba wanda ya watan jana mai zuwa mashi cikin kudin in ya yi kyau in bai yi ba da kumin ka karanta a riba wa in ka sura in ina ake batu ila illetin dukiyar riba ko ta yi yawa ta zuwa ga da talauci za ta kasance wanda ya ce aiki nan kenan yi. da kuma ka karanta dirhami guda ya an ka shiga da shi cikin kudin da dubu dubu milala kasa duk ta ɓata su sun zama riba da kun kai karatu cikin littafin nan wanda da kuma su kanta to ku jira duk wanda kai yi ba dai kuɗi na duk wanda kai yi ba dai mun haɗa muku kai ba to lokaci yayi za ku ga abin da Allah ya yi alƙawari ba zai sa ba Allah ya ce mu ke mu dai ya sa mu kare kanmu ga abin da duk bai so wa inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im lalle masu takawa inda rabbihin wajen ubangijin su suna da jannatin na'ima aljanna ni'ima lalle masu takawa kan waɗanda sun kaji tsoron Allah suka kauce mu hanyar zalunci da ce amana da shirka da bauta wani wanda ba Allah ba wayannan kan inda rabbihim jannatin na'im suna da aljanna ni'ima wajen ubangijin su aba najalu muslimina to yanzu kuna da tun zamu sanya musulmi kar mujimi ne kamar masu laifi kuna da cewa yanzu mutanen kwarai mutanya suka mamaye ka to ka shige cikin mutanen ƙwararru ka ɗora da kai na Allah take bakin azzalumi maciyan amana kana jin duk mutanen da kan gane na ƙwarai na kana ta aibanta su kana tsake mutuncin su kana ɓacin su bin jama'a Allah ya ce kuna da ton makyale almusulmi na musanya su kalmujin yi na kamar masu laifi malakun misali ku kai ta ne ya kuka wannan hukunci ya kuka wannan hukunci ku ɗauka da mutumin kwarai da wanda ba na kwarai ba dubu ɗana amlakun kitabun ko ko kuna da wani littafi fihi tadrusu na ciki ne kuka darasin wannan baka baka dabi'a ta ku cewa da musulmin kware da wanda ba na kware ba duk gudana ko kuna littafin da kuka karatu wannan cikina inna lakum bihi cikin littafin naku da kuka darasi lama takayyarun lama takayyarun duk abin da kuke zabi kuna da shi a ciki am lakum aymanun ko kuna da wani alƙawari alaina gare mu baligatun wadda ta isa matuƙa ilawa wa kiyama zuwa ranar kiyama inna lakum lama tahkumun da hukuncin da kuka yi kuna da shi Allah yake sarhun tambaye su wa bi zalika yi wa wakilin su da wannan wani nayi wannan alƙawari da Allah tambaye su gajiya Allah kawo ko suna da abokan tarayya ne shin ko wasu malamai gare su da ka aza su ga dokokin da sun ka saba mana Allah in eh, sun ce eh falayatu bi shirka eh, to su zo da abokan tarayyar nasu in kanu sadiki na in sun zama masu gaskiya duk wannan kun ga tambayoyi ne waɗanda Allah kai kun ba mai bashi ansa ba mai ba da ansa waɗannan da zalunci yace eh muna da littafin da cikin mun ka karanta muna damar mu cuce talakawa mu yi musu kaza mu yi musu wa da littafin wanda zai zo ya faɗi wannan babu to sai ya dawo ga maganar sallah akwai waɗanda ba su zuwa masallaci sai an yi ikama sai an yi ikama sanan su dora zuwa masallaci Allah ya ce to faɗi yau mai ku shafa an sake ranar da za a kuranye daga kwabru wato hadisi ya ce Allah zai kuranye kwabru ne ranar kiyama ya ce kowa ya su duka. duk waɗanda ka makara ba su kama masallaci da wuri-wuri, ban su bai duka wayanda ka zaman su ba zuwa masallaci da wuri ban su bai duka bayan al'amari ya tsani ko kuma yau mai kushe ba an sake ranar da al'amari ya tsanani kwarai kuma ana fassara da wannan wai da auna ila sujudi sai a kirawo musulmi a ce tukkuto ku sujuda malam masu yi don riya da masu makara ba su tawa da wuri fi yastati'una su yi su yi su duka ina ba su khashi'atan absaruhum idanunsu ta kaskanta tara haquhan zilla wala kanci ya hausa masu wa qad kanu yud'auna ila sujudi can duniya sun kasance ana kiran su ga sujuda ladan suna ji ne hayya ala sala hayya ala sala yana kiran sallah wa hum suna lahiya law sun kake tahuwa kabul akabari yace wallahi ma nazala hadhihi al-aya illa bil ladina takallafu anil jama'a wallahi wannan aya bata sauka ba sai game da mutanen da ka jinkiri ga gani ba su da wuri da gangan bai da uzurin komi bai da uzurin komi eh yana ta yana yiwuwar ko sai da ya ya kama sana ya ka ɗauka waya wani ma ana cikin masallaci sai ya hito wai ai mai waya ana ikama wai ai mai waya ya taho ya taho ya taho ya kama Allah ziyara ga wani ce wanda ya Allah ya kire shi ya bar maka ya bar Allah din ya ce ga wani ce wanda ya Allah gare shi ya kire wa sai mutum ya taho ya duka zuwa sujuda Allah ya ce fala yastajibu kuma wanda ya ruwaito a abin nan wanda ya ruwaya an ce ya yi kowa sanin abin da ya ruwaito ya ce to wallahi ma nazara hazil ayati illa bil ladina takallabu an jama'a wallahi wannan ayoyi ba sauka ba sai ga mutanen da ka jinkiri ga zuwa can saboda haka ku kama jigin ku ko ita da asuba ku je masallaci ku te da ba ku tsar jami da isha'i ku tsar jami bale a zo da la'asar ai wata ciya duk da kuma gani ku ga mutum ya yi kuɗi kwana biyu kuɗi ne su ƙare jami na abaiwa jami na ya wasa da shi yau ko ba ko hilin korin zaman ka zama ko ni ka samu na dukiya kai jira ka jira fa inna dimar ka jira Allah ya kare fagarni فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنزل بالأراء وهو مذموم فاجتبعه ربه فجعله mutane na yi suna ba su ganin laifinsu gwamnati dai suka ɓaci wato sun bar Allah duk malamanku da kuka je suna bacin gwamnati ba ta taimako ba ta menene Allah sun ka bari sun ka rika wani ba Allah ba wanda yi kowa ka dogara da shi in ba Allah na ba bai iya daukar da lura ka sai Allah ba ku ganin abin da yanzu in ka ce kotun gari nan je ga kotun gari in ka tsayi duk shari'o'in da in an kawo shari'a goma tara ta miji da matata kuma duk in an ka dawo sai ka ji yana haɗin ba ta da nasiha ba ta kaza to ai ne arashin nasiha ta da an ka ɗaura maka aure an ce da cinta da shanta to don ta ce sai ka ba ta kullum ka ce ba ta da nasiha kai ka ɗauko wata an ka ce ma cinta da shanta da larurorinta duk wakilin ka ce ya faɗa to ni an tsakanin ku da Allah ne arashin rashin ta to amma saboda yau ta ce kawo gobe ta ce kawo shi asali ya ga sun son a rubutu to matar kama da ka ɗauko alkawari za ka bata ga kunan kuna wada ne saboda ta anshi hakkinta bale wanda babu babu gadewa babu na uba ka ce kullum ya shi ka kullum ya shi ka ina shi ka iyawa ba zai iya ba to wannan shi na kuka gani suna tabe mutane suna ɓaci yadda kun ga suna bacin gwamnati ba su kasa bacin masu kudin gare su haka nan ba wadda kun ga suna bacin gwamnati haka suka bacin masu kudin gare su mai wani kudin wani Allah shi gama shi da bala'i yadda ya gama ka da bala'i kai to ni mai kudi ma don bai ba su kudi ne ba sai an ka zama a dawo ga malamai wani kai malaman nan in sun kai magana wallahi ana yi amma sun ki magana kai yanzu kamar malama ne in ya ce ma alhaji ya bani wallahi yana bani kuma a dawo abin malama a yi ta baci a yi ta baci in an ka gama ya dawo gidansu ga obane kuma ya ce wallahi obane bai tausayi ne tsuwa ne da kasu don ai gashi nan alhaji yana tsuwa ne ai don baba na magana to ni bi da bai magana ai ne kaga ya gaba kowa ya baci don ya ki dogara ga Allah to in kun ci tsoron Allah kun bi shi zai taimake ku in ba ku bi shi ba kowa kuka ɓaci ku ku bata abinda an ka rubuta muku shi za a ba ku don haka Allah ya ce ba zan zanni barni wa man yukadibu bi hadal hadisi da wannan da ka kareta da wannan labarin. duk wanda ka kareta labarin gaba ne da shi Allah mi za kai me yace sanar sadar juhan zan masu talala kadan kadan ina ina karon ina kaɗa musu ya tuna kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har yaushe ya ce haɗin kama su min haisu la ya alamu na ba su sani ba fanni da su duk wanda ya ga yana sabon Allah kuma bukata ce tana biya yana sabon Allah kuɗi ne na ƙaruwa to ya hattara Allah na son shi mai kamun da ko maki ne zai ya ga tausayi ne shi ya talala Allah ya ce wa amri lahum ina musu jinkiri inna kaidi matina lalle dubara ta karfi gare ta radda na damke mutum wallahi bai kucewa a cikin hadisi yake inna Allah la lil zalim hakika Allah na jinkiri ga zalimi hatta aka akazahu lan yuflitu har lokacin da ya kame bai ya kuce ku bar zalunci ku bar zalunci ko da baki ku bar zaluntar mutane ku bar zalunci ko da aiki ku bar zalunta mutane ku bar gane a wakuna da dama kana magana wai kana da dama duk wanda kace mutunci ne babu wanda zai yi da kai Allah na da zai yi da kai kuma duk abin da ka gani inda kace zalunci shi aikin ka jinkiri na ma kuma hukuncin da yake zai wa azalumai zai shi saboda haka a ji tsoron Allah a dibi abubuwa a dawo ga hanya innaka dimatin Allah ya ƙara gaba ya ce da annabi amsa a ajaran shi ko kana tambaye so na dan kuɗi na ina za kana wa'azi ka ce mutanen gari su na hada kuɗi su kawo kamar wani kuka ku ce hada kuɗi a baku ku sha mai in ga kuna a kawo kuɗin mai wai wani husu wai an gaita wajen wa'azi wai an sani nama rago ya kace ka ji wani husu shi ko wai hanji yan ciki kuma layi shi tsohon wata ya kasha to mun ji hanji kaka ci da tsohon wata sako abin gaba mota ka kana da mota ka taho sako abin gaba mota ka to ai bako na an ce a gina bako da an ka ce a gina bako cewa an ka yi mai tun ya gina bako da abin da ya kari ne ko annabi bai yi baki ba radda an ka kawo aisha ba da kuma kai karatu ba wurin ga radda baki sun ka kawo mai aisha sun ka to sun ka iske shi da abin nan madara wadda ya samu zuma sun san in an sa zuma ga madara ko ga kunu ko ga wura in dai ba fiji yake ba kamin a jima ya yami ya sha sai ya raga da an ka kawo amarya sai ya tebo ruwa ya samu madaran nan ya kawo tsohuwa guda ta tsotsa sai ta ji yami ta ce na koshi tabba guda ta sha ta ce ta koshi tabbawa ga ta tsotsa sai annabi ya ce kasu haɗa ma kanku abu biyu ƙarya kuma da yunwa to ai amarya ta an kai ba baki na yi ba amma ya tarbe su da abin da an gari wani horo mai yami a gari. to ba ko in kaya ba ko ba ta an kai ka tarbe da abin da an gare ka ba haka kawai ka azo mutum da lura wadda an cika to kai wazi wa'azin ga aikin sana ko aikin Allah in aka tafi ka ba ta haka aiki Allah na kai ba macayacin ga Allah muna nan muna ta dauka kalmar Allah kuna ne kuna dauka kalmar naira kalmar Allah haka na ga dauka kalmar Allah ya an kai magana ku ce wai shi ai yanzu ba irin dorina ba sai dai a fake da addini a tici da addini a tici da addini in an kai muku magana ku dora min mutane kuna ɓaci kuna musu kaza yi kuna musu ƙarya halawa ne sun kai wa'azi can da addini ya tabbata halan kuɗi aka ba su da zafura ko ko wanda yake ba ka a kawo mai kuɗi halan Allah hana mai kuɗin ta yare to ku ji tsoron Allah shi yasa Allah yake da annabi ne shi amta saluhu ajran shi koko kana tambaye su jingana in za a karanta da su za a wayar da kansu ga addini kana cewa su kawo kuɗi fahim su ko min magaramin muskaluna abin nan da ka dora musu ya musu nauyi sai sun ka hasa musulunta gaba ɗaya sun ka ta tawa wajen wa'azin gaba ɗaya ko haka nan na to ba haka nan na ba amin da umar gaibu ko akwai gaibu wurin su ko ya fito mun shi suke rubuta babu Allah ya ce to tunda dai wa'azin ka baka saba ma ka'idar shari'a ba kana nan kana yi saboda Allah to fasbir ka yi hankuri da hukumin rabbika ga hukuncin ubangijinka abin da kaga sune maka duka tunda ba ta cewa su ba a kuɗi to duk abin da kaga sune ma ai hankuri da shi ci gaba da da'awarka ni na tabbatar da mai da'awa ko ina zai na da'awa in dai da Allah ya yi niyya na tabbatar da in ya sa lokaci wanda zai tayya na tabbatar da in dai da Allah ya yi niyya aikin Allah Allah bai hana mai abin da zai Allah bai sa ka aiki ya ce kuma sai ka wada ka mutu Allah bai yin hakan duk ya ce kai yana ce ma ga wanda za ka yi saboda haka annabi fasbir da hukumin rabbika ka yi guri ga hukuncin ubangiji wala ta kunka sabil wuta karka yi gaggawa ka zama kamar mai kidi izna da lokacin da ya kira wa huwa mazamuman yana zuma yana cike da fushi kusan mai kidi can suratul anbiya wato wazan nuna iz zahaba magadiban fa zanna Allah na kadira alaihi fa nada fi zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin mai kidi kenan wa inna yunus lamina mursalin suratu sad wa inna yunus lamina mursalin إذ أبقى إلى الفلك المشعول فساهم فكان من المدهدين فلتك ملهوت وهو Muli. to shine Allah ya ce kakka zama kamata ya hankuri kawai ci gaba da zaman ka tare da mutanen ganaka kakka aza musu lalura a yi don shi na da annabi mu ya koya mana kamar wada mun ka karanta da ku ko da annabiyar rasu dir'uhu babban riga nan ko babban mayahin nan nashi yana wurin jingina halan bai da abubakar abubakar talaka ne halan bai da umar umar talaka ne halan bai da usman usman da sarkin kuɗi ba di yara ne na ba tun da usman har ɗaya biyu aura mai cikin ɗaya ne halan bai da abdurrahman ibn awfin duk wannan ga amshaka attajirai na nan tare shi amma don ya koya mana da zai mutu bai ce su kawo taimako ba don ka wani malami ya wuce da wannan ya kama bai da taimako ga mutane ya aza musu lalura sai annabi ya ɗebe mayahi ne yabba makwauci ne ya ce mai ya kawo mai sa'i talatin na abinci ga wannan zane ka rike in ni baka kuɗi ka bani sai bayan annabi ya rasu bai ba shi don zane ya yi kudin ya yi abincin da ya ansa sannan mutumin ya tau ya ce to abokinku ya sai abinci gare ni kuma ya ban zane ne mai ahi jingina ku ba ni kudi na kwashe zanen an ka teji jihadi na farko da an ka samu abokan ya ce duk mai biya annabi ba shi ya tau wannan mutumin ya tau an ka biya shi an kashe zane gare shi to amma kai kai ka iya lissafin waɗanda waɗanda sun ka ba malamai kuɗi su ka iya kida amma ba ka iya aikin malamai ba eh zamanin Umar dan Abdul Aziz malamai naira kaza dirhami kaza aka ba su har sun kai miliyan kaza yanzu su kaka lissafi an ba su ai kyauta an ka ba su ko to ci ai da an ka ce kai zaɓe saboda Allah yanzu ce a wai ba wai waɗanga ba irin wa'ancan to dan ka so ai ma da an kai mu wa'ancan maciyacin da gaka gaka kana kana bauɗe ba dai to gaka ka dawo kuma kawai dai shi dai son rai dai son rai dai kowa dai eh, son rai duwane mutum ya jin daɗi mutane in kuka diba za ku ga sai ka ce ga shiya akwai mutum dubu ciki sai ka ga malami guda gare su wata shiya akwai mutum dubu ciki sai ka ga mai kuɗi guda a ciki to masu kuɗi ba su da yawa ta yi mace a ka ce sai ka ce da masu kuɗi sun gaci masu kuɗi ba su da yawa ko ina talakawa sun yawa to kai an rubuto ka cikin talakawa ka ce sai ka zama mai kuɗi to sai ko ɓarawo ka zama ba ka samu wani haka duk iyaka dai ka ɓarawo Allah ya gafarta mana Allah ya ce laula an ta daraka wani a matan rabi shi mai kihi ba don da rahamar ubangiji ne ta irske shi ba lanu bi zabil ara'i wallahi da mun je shi ga kibiri wa huwa mazamumun yana abin zargi amma kun ga da rahama ta same shi Allah ya ce fa abin nan sai muka jefa shi ga wani kibiri wa ambatana alaihi shajaratan min yaqati to kun gana an je wa shiga tsibirin amma ba mazamumin ba to yace rahama Allah ta ba don haka nan ba wallahi eh, abin zargi za mu kada da tsibirin nan mu kada shi mu yana abin zargi amma da ya riki Allah yana ta tasbihi kun san tasbihi ya kai la ilaha illa anta subhanaka inni inni kuntu min zalimin yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa to yanzu mun ka gama tasbihi ya tsirar da wasu dazu to ko yanzu shi tasbihi shi na tsirar da shi fashabahu rabbuhu a sai ubangiji ne ya zabe shi karo na biyu faja alahu min salihin ne sa ya cikin salih kai ma in kana so Allah ya taimake ka to yi kokari ka dawo ga Allah ka gyara abin nan da kakai wanda ba daidai ba ka dawo ga Allah liyaji alaka min salihin da ya saka cikin salih wai ya kada ladina kafaru lalle ka hare sun kusa la yuzriku ka su kashe ka bi absarin da irinsu annabi na tsaye yana wa'azi yana tsaye yana karatun qur'ani duk irin kowa na gari shaka kamar idanunsu su ije shi a faɗi saboda sun shi abin mamaki lamma sami ku zikira lokacin da sun kaji zikirin gari yake karanta na qur'ani amma in ya gama waya kulu na innahu la majnun saboda girman kansa yake wannan mahaukaci kuma sun san ba mahaukaci na ba Allah ya ce wa ma huwa illa dhikrul lil alamin Qur'ani ba komai bane face zikiri na ga duniya gaba da ita ce alam Allah ka tausaya mana ka gafarta mana da albarkar wannan sura da ɗaukaka wannan sura da mutuncin wannan sura Allah mana roƙonka da albarkar Qur'ani baki daya Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allah da albarkar wannan sura Allah mana roƙonka da darajarta da albarkar Qur'ani gaba daya Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana Allah ka ƙara mana ibada Allah ka ƙara mana ka raba